الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <clears throat> محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci yammacin litinin 25 ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1434 wanda ya daidai da bakwai ga watan daya a shekara ta 2013 ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura na sheikh al-hafiz bin ahmad al-hakami a yau za mu tashi kan tambaya ta 132 ne ko haka ne? tsaye bismillah قال المؤلف رحمه الله تعالى ما الدليل على بقائهما لا يفتنيان أبدا لا, لا تفنيان أبدا نعم قال الله تعالى قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى وما هم منها بمخرجين وقال تعالى فيها عطاء غير مجذوب وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وغيرها من الآيات فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم عدم انقطاعها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منهم منها وكذلك النار وقال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وقال تعالى وما هم بخارجين من النار وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وقال تعالى إنه من يأت ربه مجرمه فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا, ولا يحيا وغير ذلك من الآيات فأخبرنا تعالى يكفي يكفي هو لتصوص سيفه هكذا ما نيسي ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا وما da ya باتا من يمغانا أكان الجنة دوتا دو وجبت إيماني دسوء to a ƙarƙashin wannan abu na gaya mana cewa dalilin da ya sa wannan malam kamar yadda kuma sauran malamai gabaninsa suka kawo wannan matsala a cikin littafan aƙida saboda an samu wasu daga cikin ƙungiyoyin musulmi da suka ɓantare suka bar hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kallon su ga irin waɗannan abubuwa ɗin har suka karyata wannan irin abubuwa da suka tabbata a ƙur'ani da hadithi. kamar yadda muka ambata cewa akwai wanda suke ganin ma cewa aljannar da wutar babu su yanzu kamar zilawa su ne kamar da alimam al'ajurri muhammad ibn al-husayn al'ajurri abubakar wanda ya rasu a hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana 360 yana da wani littafi babba a bangaren aƙida sunansa a sharia a cikin wani littafi yana nan an taƙiƙinsa an yi masa aiki wajen mujalladi bakwai akwai wani bugun kuma mujalladi biyu aka rage shi sosai littafi ne babba kuma da ɗaɗɗe in kana neman littafan aƙida da ɗaɗɗu to wannan yana daga ciki sunansa a shari'a ai ba wai za ka ji shari'a ba maganar fiƙihu ba ne a ciki magana ce duk akan hadisai to da ya zo magana akan wannan abu yana cewa al'ummar musulmi duk sun haɗu tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai da wanda suka zo bayan su akan cewa aljanna da wuta gaskiya ne akwai su suna nan a yanzu a yanzu nan an ce yanzu nan rayuwarmu ta duniyan nan to aljanna tana nan wutan ma tana nan a inda suke yawwa sannan kuma idan tashin kiyama ya zo aka yi hisabi aka gama duk abin da ake dan tashin alkiyama aka shigar da 'yan aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta suka shiga wuta to da wutan nan da aljanna suna dawwama har abada ba lokacin da za su yanki wannan ita ce aƙida mai kyau to sai ce amma ba a samu wani daga cikin musulmi da ya saba wannan magana ba sai da aka samu mu'tazilawa su ne farkon wanda suka zo saboda su suna da ka'idoji da hankali suke gwada abubuwan aƙida za su ce abu kaza ya halatta ga Allah abu kaza bai halatta ba Allah ya yi shi haka da hankali ka'idojinsu sai su ce aiko allah bai halatta yi abin da yake almubazzaranci ba ne a ce an yi aljanna a duniyan nan da muke raye tana nan da kayan abincin da komai da kayan marmarin da ruwan yana ta gudana kuma ba kowa a ciki suka ce wani ai almubazzaranci ne allah ku baya almubazzaranci don haka babu su yanzu ba sa kallon wannan uiddat lil kafirin uiddat lil muttaqin duk waɗannan ayoyin sai a ba haka ake nufi ba tunda dama su suna gina abubuwan su ne gwargwadon yadda hankali ke fahimta hankalin irin nasu yawwa to shi yasa wannan irin maganganun har suka zo cikin littafan aƙida kuma na gaya mana har wani daga cikin ɗalibansu abul hussein ah, abin wane ne al'allaf al'allaf shi kuma yana cewa ai aljanna da wuta ba ƙarewa za su yi ba wai harkar da take ciki ita ce take tsayawa ma'ana duk wani motsi da dan aljanna yake yi duk motsin da dan wuta yake yi akwai lokacin da zai zo sai motsin nan ya tsaya gaba daya sai su tsaya kyam haka sai su bushe a haka shi kuma ra'ayinsa kenan akwai kuma masu ganin cewa ai Allah rahamarsa ta yi yawa ma'ana tana da yawa tunda haka ne kuwa aljanna kan za ta dawwama amma wuta a ce a ci gaba da azabtar da mutum har abu da ai masa azaba ba yankewa suke cewa wannan ya saba rahamar da Allah ya ce mana yana da ita duk wannan sai su ce tun da haka ne ashe kuwa wuta akwai lokacin da za ta tsaya da makamancin wannan to shi yasa za ku je ana kawo wannan maganganu shi yasa aka kawo cewa maddalilu ala baqa'ihima me dalili akan cewa da aljanna da wuta za su wanzu ba su da yankewa mun fahimci abin shi ne shi yasa ya ce la tafna yani in kana karanta tufan gida akwai inda suke magana akan wannan a matashiya ana kiranta mas'alatu fana'il jannati wan nar da daddiyar magana ce tunda mu'tazila suka zo aka same ta da haka ko da ka karanta a wani littafi wannan shine asalin tunanin amma aqida mai kyau ita ce abin da zamu karanta a wani littafin kamar yadda yake dama manhajinsa ya gaya mana tun farko baya faɗin sunan wata ƙungiya daban banda ta sunna ma'ana duk abin da yake ya dace da qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai zamu je a wannan littafi din to sai ce aljawab amsar ita ce qala Allah ta'ala fil jannati dangane da aljanna fi anan ana nufin fi sha'anil jannati eh Allah madaukaki dangane da aljanna ya ce khalidina fiha abadan su 'yan aljanna suna masu dawwama a cikinta har abada zalikal fawzul azim wannan kuma shine wato rabo ko kuma cin nasara wanda yake babba kaga Allah subhanahu shi shine da kansa ya faɗi abadan ɗin abadan irin tasa yawwa in mu muna cewa abadan irin tamu shine har zuwa tashin alkiyama tun da shi kuma Allah maɗauke ce abadan ta shallake hankalinmu bai kamata mu zo mu mata hukunci da irin namu hankalin ba yawwa ma'ana kenan mu fahimci me ake nufi da abadan babu yankewa yawwa shi yasa malamai suka yi ijma'i akan cewa duk wanda ya shiga aljanna to ba zancen a fito da shi amma wanda ya shiga wuta saboda rahamar Allah din za a iya fito da shi in Allah ya azabtar da shi gwargwadon abin da ya so saboda laifuffukan da ya aikata wanda ba su kai shirka ba to sai a fito da shi kuma sai a sa shi aljanna sai kuma ya dawwama a cikin aljanna amma wanda ya mutu yana shirka da Allah subhanahu wataala to shi in ya shiga wuta ba zancen fita shi yasa malamai suka ce duk inda ka karanta an ce ga wani zai shiga wuta ba zai fita ba to ka duba ko an yi amfani da lafazin da ba kafirci sunansa ba to irin wannan laifin na kafircin ake nufi kama aka ce almujrimun almujrimun ana nufin masu laifi don aka ce mujrimai za su dawwama a wuta ana nufin masu ijirami ijirami kabir yauwa babban ijirami wanda yake shine shirka yauwa inda ka ji an faɗi dawama to shine sai yake cewa kuma har yanzu khalidina fiha abadan zalika al-fawz al-azim mun karanta wani cewa qala ta'ala wa ma hum minha kuma su ba masu fita ne daga cikin ta in Allah ya faɗi wannan kalma kaga wani ya zo ya gyara ya ce a'a ai ba haka ake nufi ba ba daidai bane shi ya ce ba za a fita ba wa qala ta'ala fiha dangane da aljanna har yanzu yana cewa ata'an ghayra majzuz wannan kyauta ce daga Allah wadda ba ta yankewa majzuz daga jazza an ce jazza bi ma'ana qata'a wato abin da aka yanke shi Allah baya yanke kyautar da ya bai wa mutane a aljanna Allah samu a ciki wa qala ta'ala kuma yana cewa Allah subhanahu ta'ala la maqtu'atun la maqtu'atan wala mamnu'a babu ba yankakkiya ce kuma ba za a hana mutum ba ma'ana duk mutumin da ya shiga aljanna ba za a yanke masa jin dadin sa ba kuma ba za a hana shi jin dadin ba hmm. ko a ce misali an bar abin jin daɗin amma a hana shi jin daɗin duk babu ko kuma shi abin jin daɗin a yanke masa shi duk wannan babu in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙala ta'ala har yanzu yana cewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafad lalle wannan arzikinmu ne kuma ba shi da yankewa ma ba shi da karewa a ce ya kare an ce nafada abu ya kare kenan an neme shi an rasa da akwai shi yanzu babu hmm. wa ta'ala Allah madauki yana cewa har yanzu innal muttaqina fi maqamin amin lalle masu bin dokokin Allah masu tsoron Allah suna cikin wani matsayi amintacce mana suna da wani mazauni amintacce cikin zaman lafiya to me dalilin da yasa aka wannan ayar lafazin maqam lafazin maqam yana nuna iqama ne iqama shine zama yawwa zaman kuma anan yana nufin dawwama hmm. kuma an siffanta shi da aminci ila qaulihi har inda yake cewa la yazuquna fiha al-mauta ba sa ɗanɗanar mutuwa a cikin wannan aljanna ɗin illal mauta tal'ula sai mutuwan nan tasu ta farko da suka ɗanɗana kaga wannan shi ma nasi ne akan me rayuwar ɗan aljanna ba ta yankewa domin in akwai wata mutuwa daban da za a zo a ce rayuwarsa ta kare to anan ya kamata a faɗa amma tun da ya ce ba za su ɗanɗani mutuwa ba sai mutuwarsu ta farko ta farko a ina a nan duniya ta karɓe rayukansu tun daga nan kuma tun da aka rayu aka tsaya aka yi hisabi aka shiga aljanna to ba fita yace wa ghayruha min al-ayat mun san kuma akwai hadisi zai zo mana ko kuma mun karanta shi a baya ko hadisin yanka mutuwa mun yi magana a kansa ko yawwa ran tashi alkiyama Allah zai zo da mutuwa ita kanta Allah ya suranta ta a zo da ita kamar rago a sa ta tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta ai shela shaila ina 'yan aljanna to yau rayuwa ce babu mutuwa ina 'yan wuta su masu leko suna tsammanin rahama ma za a yi musu a ce to gashi mutuwa dai gata an yanka ta sai a ba da umarni mala'ika ya yanka ta shikenan ba zancen mutuwa kalmanta ta tashi ta gama aiki haka duk wanda yake da rai a wannan lokaci kuma shi shikenan ba zancen a ce rayuwarsa ta kare kaga ku dole mutum ya fatan ya zama cewa inda za a dawwamar da shi wurin da ba a fita ne wurin kuma ni'ima ne mm, to Allah ya sa mu samu wannan ni'ima idan mutum yana da hankali yana jin wannan kalmomin dole ya tsorata ya ji irin yadda azabar Allah take a ce mutum ya iya haƙuri ya saba wa Allah ya ta saba wa Allah ya shirka da Allah ya bauta wa abin da ya ga dama ba ruwan sama da addini kwata-kwata ya ji ba komai kuma baya jin wani abu a zuciyarsa ya san kuma zai dawoma a wuta da dan dai kawai dan adam bai san ya zafin wuta take ba Allah kyauta yace fa akhbara ta'ala Allah maɗaukaki kuma ya ba da labari bi abadiyatiha wa abadiyati hayati ahliha kun ga anan wannan ayoyin da muka karanta Allah ya bada labarin cewa wuta ko ai aljanna za ta dawwama ya kuma bada labarin cewa rayuwar wanda za su shiga cikin ta ma rayuwa ce dawwamammiya wa adamin qita'iha da kuma rashin yankewarta ita rayuwar abin da rashin yankewar ita aljannar da kuma rayuwar 'yan aljannar wa adami ko kuma kai cewa wa adamin qita'iha anhu yawa da rashin yanke ta ita aljannar da daɗinta daga gare su wa adami khurujihim minha kuma cewa ba za su fita daga ita aljanna din ba duk wannan zamirin yana koma zuwa ga aljanna din ne yawwa yace wa kadhalika naru haka nan wuta ita ma qala ta'ala fiha dangane da ita Allah madaukaki na cewa illa tariqa jahannama khalidina fiha sai ce me abadan yawwa Allah madauki bai shirye ba zai shirye da su wata hanya ba sai hanyar wutar jahannama ita kuma za su dawwama a cikin ta har abada wa ta'ala Allah maɗauki na cewa kuma inna Allah kafirina wa a'adda lahum sa'ira lalle Allah ya la'anci ya tsine wa kafirai wa a'adda lahum sa'iran kuma ya musu tattalin wuta mai ƙonuwa mai ƙona mutum na fiha suna masu dawwama a cikinta abadan har abada la yajiduna waliyan wala nasiran ba za su samu wani masoyi ba ba za su samu kuma wani mai taimakon su ba wa ta'ala har yanzu Allah maɗauki yana cewa wa man ya'si wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzansa fa'inna lahu nara jahannama khalidan fiha abada shi to yana da wutar jahannama zai dawwama a cikinta har abada hmm. to irin wannan kun ga nan cewa wa man ya'si wani irin isyani ana nufin isyani ta isyani fit tauhidi yawwa sai ce wa ta'ala har yanzu Allah madaukaki yana cewa wa ma hum minha wa ma hum bi kharijina minan nar wani zai ce ah, me ya lazimta sai mun yi wancan fassarar ko yawwa ayoyin da suka zo a cikin alqur'ani tunda qur'anin shine qur'ani guda ɗaya ne kuma duk maganar Allah ce a wasu ayoyi ya gaya mana duk wanda ya mutu yana da kamar da manzon sallallahu alaihi wasallam kai gaya mana a hadisi zan komo wancan aya wanda duk ya mutu ya alamu annahu la ilaha illallah da khalal janna wanda ya mutu la yushriku billahi shay'an da khalal janna Ka ga ashe kuma ka hada da inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi sai kuma yace wa yaghfiru ma duna zalika liman ya yasha'u wannan ayar kullum ka rike ta tana cikin kashin bayan aqidu masu kyau dangane da aqidin ahlus sunna tana sa ka zama kana da balance dangane da ayoyin da kake karantawa na alkawarin alheri da kuma ayoyin da kake karantawa na barazanar yin azaba in ka ji barazana akan za a yi azaba akan wani abu kuma aka ce maka za a shiga dawwama a wuta ba tare da an fita ba to sai ka ce wannan laifi ne wanda yake sunansa shirka domin allah da ya faɗi wannan magana shi ne ya ce ya ma duna zalika liman ya sha'u ma duna me ma duna shirk ashe abin da ba a gafarta shi guda ɗaya ne shine shirka shi ma ba ana nufin a nan duniya ba a nan duniya duk shirkan mutum in ya tuba ya ce la ilaha illallahu ko da ya gama faɗinta yanzu ya yi imani kuma bayan sakon ɗaya sai mutu aljanna da shi ko da ya shekara ɗari a rayuwarsa a ce kullum shirka yake sai ya tuba to Allah zai karɓi tubansa zancen da ake shine ba za a karɓa ba in ya mutu akan wannan hali a duniya ya je gun Allah subhanahu wa ta'ala ran tashin alkiyama yana mai shirka to shine ba zancen a kalli ma waɗancan laifuffuka ƙanana sai dai a duba kawai sai wutar jahannama tunda ya mutu yana me yana shirka amma wanda ya tara zunuban iri-iri kamar yadda kuma manzan Allah sallallahu alaihi shi ma ya gaya mana a hadisi da zunuban ku za su kai tsatsakin sama ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba a hadisi sannan kuma kuka nemi gafara Allah ce zai gafarta to in mutum ya mutu ya je lahira da abin da yake ma duna shirki to mun fahimci ashe Allah zai gafarta masa shi yasa lafuzzan da suke nuna sabo zina shan giya mujirmanci da duk abin da ke ba sunansa kafirci ba to in ka ji an ce za a dawwama a wuta sai ka fassara shi ana nufin wanda ya yi girma ya yi girma tunda an ka kula da su sunaye ne dukkan su alfaz ne amma lafazin shirka zai iya shiga karkashin su tunda shi aka yi ma'asiya ko ma'asiyan nan saban Allah saban Allah nan shirka saban Allah ce yawwa don haka in ka zo fasara sai ka ce ashe da an ce za a dawwama a cikin wutar jahannama to wannan saban ana nufin saban da yake ya kai ga shirka na fata mun fahimci abu yawa domin me don tabbatar da cewa a aqidun musulunci babu tufka da warwara musamman daga ƙur'ani da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah ƙara mana fahimta na'am Hmm. Eh, ya alamu ba ya amalu ba hmm. yana cikin lafazin da musulmi ya ruwaito haka yake kawai abin da malamai suke faɗa ya alamu mai ya amalu bi shurutiha yawwa shi ma ana bashi wannan fasar ba kawai mujarradin ba ne yawwa idan sai dai idan bashi da kudura yawwa don mutum ba zai zo kawai ya ce ya san la ilaha illallah shi a zuciyarsa ya yarda da la ilaha illallah amma kuma ya an ce hayya ala sala yana zaune a gida bai zo ba shi nasoshin qur'ani sun nuna mana in mutum ya je an kira sallah yaki yana ya saba wa Allah ko ya ki yin sallah ko ma ya daina yin ta kwata kwata ga nasoshi daga manzon Allah sallallahu da suka nuna cewa bambanci tsakanin musulmi da kafiri shine mai sallah to kaga in dai ya sallah ilaha illallahu to wannan din yalzamu cewa ya fito masallaci kuma ya sallah don haka mujarradin ilimi mutum ya salla ila ya ce zai mutu a haka kuma ya shiga aljanna ba haka ake nufi ba don haka ya alamu bi shurutiha wa huwa al'ilmu ilmu biha dole sai an hada da aiki yawwa yana daga cikin mun karanta mai wannan littafin yana cikin manya-manyan ayyukan da ya yi a littafin sama kabul maganin wannan matsalar da ka faɗa ya tattaro dukkan hadisan da suke ishara da irin wannan abun cewa wanda ya faɗi la ilaha man qala la ilaha illallah dakhala janna shi ma kaga akwai man ya'lamu an la ilaha illallah ko man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala janna ya hada su duka guda guri guda sai ce amma duk wannan ana nufin yayi wannan bi shurutiha sai kawo mana sharuɗan la ilaha illallah in ba kuma ta ba mun yi a thalathatul usul ko sharuɗan la ilaha illallah guda bakwai yawwa to waɗannan dama dole in ba kai haka ba to ba za ka fahimci nassin ba wannan ya tuna min wani abu daga cikin irin wannan kungiyoyi da suka karkace ai na sha mana na sha bamu labarin wani bawan Allah da yake da irin wannan kungiyar ana ce masa Muhammad ibn Karram as-Sijistani ko sunan kungiyarsa al-Karramiyya su a gunsu imani mutum yana zama musulmi ne kawai bi mujarradil qauli in ka zo ka ce la ilaha illallah da baki kawai ka tafi yace mumini ne kuma zaka shiga aljanna ko da a zuci yace ko a zuci baka yadda ba shi ya faɗi wannan ya ce tun da dai annabi ya ce man ƙala to kawai ƙauli yake nufi kaga wannan kallo ne da ido ɗaya a cikin nasoshi ko ya kamata a ce mutum ya zama ya kallo da ido biyu ya kalli waɗannan nasoshin ya kalli kuma waɗanda suka kawo waɗancan sharuɗa ɗin da fatan mun fahimta to mu je sai ce wa ghairu zalika min al-ayat ba mu kare ba ko ya ce wa ma hum bi kharijina minan nar sai ce wa ta'ala la yufattaru anhu ba za a yanke musu ba babu saurarawa fatara mun ji ana ce fatara dama shine tsakani ko yanke abu dama shine fatar yawwa la yufattaru ba za a sauƙaƙe musu azaba ba a yanke ta wahum fihi mublisuna kuma su ayi suna masu yanke kauna ne a cikin wato wannan azaba din fihi din zamirin yana koma gun azaba mun fahimci abin la yufattaru anhum ai azaban nan da aka faɗa a baya yawa wahum fihi kuma su suna cikin wannan azabar mublisuna suna masu yanke kauna mm. iblasi shine mutum ya zama ya fidda ran za a yi masa rahama mm. yana daga cikin manya-manyan laifuffuka malamai sun sa shi daga cikin manyan laifuka mutum ya rika sa ran Allah ba zai gafarta masa ba duk laifinka ka kaddara cewa Allah subhanahu wata'ala zai gafarta ma kuma musamman wannan abin da tsoron ya sa ka ka tuba akwai waɗanda suke ganin su Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta musu ba saboda laifuffukan su sun yawa to Allah baya san irin wannan mutanen domin kamar mutum yana ganin shi kadai ya isa ya yi laifin da har zai gagari Allah a ce rahamar Allah ta kasa samunsa mun fahimci abin shi sa malamai suka wajabta wa mutum lalle ya rika hadawa bainal khawfi war raja'i kada kuma a ɗaya gefen mutum ya ce a shi kenan shi ya gamsu kawai abubuwan da yake aikatawa sun ishe shi ko ya yi sabo Allah ba zai masa komai ba kun ga shi kuma wannan menene shi wannan kuma ƙarfin raja'i ne har ya wuce iyaka yawwa so ake ka haɗa tsakanin kana tsoro kuma kana fatan yauwa amma kar ka koma fata kaɗai sai ka koma cikin murji'a kar ka koma tsoro kawai sai ka koma cikin wa'idiyya sune khawarijawa da mu'tazila duk wannan abin da kuka ji an saba zaka ji akwai wata kungiya da take tallan wannan irin harkar hmm. to Allah ya kiyashe mu shine sai umai ke cewa wa qala ta'ala la yuqda alaihim fayamutu ba za a gama da su ba a yi musu hukunci hukunci nan ba ana nufin hukuncin kayi kaza kayi kaza ba ana nufin ba za a kare su ba yauwa ba za a kashe su ba mun fahimci abin yawwa ba za a ƙare musu zaman su na duniya ai na wannan rayuwar eh, wutar ba fa ya mutu ballantana su mutu shi yasa wannan fa'un din ta ballantana ce a gun bahaushe yawwa ma'ana ba za a yi musu kaza ba ballantana ma su mutu hmm. rayuwarsu ba za a kare ta ba ballantana a ce sun mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a sauƙaƙe musu daga azabar wutar jahannama ba wa qala ta'ala kun ga wannan yana nuna cewa wato wuta tana nan har abada babu yankewa kuma azabar ta ma tana nan har abada wa qala ta'ala ayar da ya kawo ta karshe yake cewa innahu man ya'ti rabbahu mujriman lalle wanda ya zo wa ubangijinsa yana mai matsayin mujrimi mai laifi fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya to yana da jahannama jahannaman kuma ba zai mutu a cikinta ba kuma ba zai rayu ba haka yake shi ba mai rai ba shi ba mai mutuwa ba rayuwa ba mai daɗi ba kuma shi bai mutu ba tunda wanda za a yi masa azaba in aka yi azaba in aka yi azaba kamar da Allah subhanahu ta'ala ke cewa innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan hali liyadhuqul azab gani duk lokacin da wato fatar kanta in ta kone ta kone sai kuma a cire sai a sake musu wata fatar sai a ci gaba da azaba kaga wanda ke cikin irin wannan yanayi ba za ka ce masa yana da rai don ba jin daɗin rayuwar ba kuma za ka ce masa ya mutu ba tunda da ya mutu kuma da ba zancen azaba ba zai ji ta a jikinsa ba hmm. na? na hmm. azaba ana jin ta ne ta zafi ana jin ta ne Eh, shi ne fara bincike dama yana cikin abin da allah yake taimakon irin waɗannan mutanen shi yasa da'iman kowane ilimi ake so da ma mutum ya san shi ya iya shi la'alla shi ne sanadin shiryarsa mutane da yawa sun shirye ta irin wannan likitan fata ne kun ji bincike ya yi ya gano cewa ciwo ko raɗaɗi ana jinsa ne ta hanyar fata da ya karanta wannan ayar ya ji labarinta kuma ya bincika ya gani wannan shine sababin musuluntarsa ka san shi mai bincike ya yarda da abin da ya bincike a kai musamman in yana ga shi ne farkon wanda ya gano abu ai mun taɓa ba da labarin wani mai embryologist ko shi ma mai harkar ilimin ɗan tayi a cikin mahaifar uwarsa ko shi ma da ya gano aka karanta masa farkon suratul mu'minun ya ji matakan da ake bi na rayuwar ɗan tayi a cikin mahaifar uwarsa ya ga matakan nan ya ce wannan matakan a ina aka samu labarin su aka ce wannan littafin ai ya daɗe shekararsa dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu annabi ne ya zo da shi ya bada labarin shi kuma yana alfahari cewa a duniya kakaf shi ya gano wannan stages din da bada labarin yadda ake mataki kaza ake da mataki kaza da mataki kaza don haka shi yasa menene dalilin da ya ja hankalinsa ai duk mai ilimi in ya samu wanda ya fi shi ilimi me yake da shi yadda yake da shi ya je gunsa ya zauna ya karatu to tun da ya samu wani abu da yake ya fi iliminsa kuma yana ga shi da yana alfahari a mutane dai shi ne fara zuwa da wannan to ga wanda ya riga shi kawowa sai kuma ya ji annabi ne a sahara yake rayuwa bai je makaranta ba ba a koya masa ba ba shi da malami wahayi ne ake sauko masa shi daga ƙasa sama daga nan ya yadda cewa eh lalle maganan nan gaskiya ce shi ma daga nan ya musulunta hmm. wannan ah, riyad akai hmm. to alhamdulillah ni'imar musulunci kenan sai ka ga mu kuma da aka haife mu a musulunci ba ma binciken lawancan din lawannan din hmm? mu karanta wannan abin da siga irin ta bincike da kwakwa ba ma yi sai mu zauna yanzu ku duba mutane da yawa an daɗe a musulunci amma larabci da yawa mutane ba su iya ba mutum yi larabcin da zai ɗau ƙur'anin ya fahimta wani malami yana ba da kisar wani bawan allah da allah ya sa shi balarabe ne yana ba da kissa ne akan abin nan wato mutuwa ta alheri husnul khatima wadda Allah maɗauki muna roƙonsa ya mu husnul khatima wani mutumi ne aka yi shi a Madina mutumin Yaman ne kullum ya shigo masallaci masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da aboki illa ya dau Qur'ani ya ta karantawa baya hira da kowa duk sallah kuma ba ta kubce shi nan yake sai kawai in ya gaji kuma sai ya ɗauki sai ya zo ya same ka in kana zaune baka komai sai ya koma ma ƙur'ani sai ce ikra alayya kalama rabbi karanta min maganar ubangiji na in saurara in ji sai ya haka yana ji kana karanta masa yana fahimta wata ran har ya rika hawaye in ka gaji ka ce za ka tafi sai karbi ƙur'ani sai ya aje shi ma sai ya tashi ya tafi to shine wata ran a ah, ina ji 1998 ne muna madina ya ɗauki wani bawan Allah ya bashi irin ya bashi Qur'anin haka irin wannan yace karanta masa ana cikin karanta sai aka go ayar sujada da suka karanta ayar sujada duka su biyun sai suka yi sujada shi mai karatun ya yi tasbihin sai ya kare ya ɗago ya zauna shi kuma wannan ashe ƙarshen rayuwarsa kenan saboda eh, wannan irin abin da ya saba yi dinnan Allah maɗaukaki ya cika masa da rayuwarsa da wannan abin da yake so Mm. kaga husnul khatima kenan to Allah ya bamu husnul khatima shi yasa malamai suke cewa duk abin da kake so ya shiga maka zuciya har can kasa za ga galibi a kansa mutum ya kan mutu shi yasa ka so addinin Allah ka so aiki da shi ka so karatu sai ga a irin wannan harkar anan Allah zai karɓi ran mutum ka fito ka tafi makaranta ka tafi sadar da zumunci ka in mai sadar da zumunci ne ka tafi ka gaida iyayenka ka yi musu aikin alheri akan wannan sai Allah ya karɓi ran mutum kaga sabanin a ce wane an yi hatsari da shi a garin eh, ya tafi kallon bal kaga duk ba daɗin labarin wannan ko ba haka ba Yau washe yasa kullum mutum ya rabtin kansa aikin alheri domin bai san lokacin da rayuwa <clears throat> za ta kare masa ba Allah kyauta sai ce fa akhbarana ta'ala Allah madaukaki a wannan ayoyin ya ba mu labari fi hadhihi al-ayati wa amthaliha a wannan ayoyi da makamantansu anna ahlan nari cewa yan wuta alladhina hum ahluha wanda su ne 'ya'yanta mutanenta masu dawwama a cikinta khuliqat lahum an halicce ta lahum domin su wa khuliqu laha su ma an halicce su ne domin ta hmm. wannan ita tana da cikin maganganun da al'ajurri da nake baku labari ɗazu yake faɗa ya ce maganar imanin ahli suna dangane da aljanna da wuta ita shine me an halicci aljanna da wuta tun kafin annabi adam kuma sannan annabi adam da zurriyarsa za su zo su rayu za su barta ma'ana aljanna da wutan za su ci gaba da rayuwa har tare da waɗanda suka shiga aljanna da wutar haka su ma za su dawoma tare da ita ma'ana ba a samu wanda ya saba wannan ba sai da mu'tazilawa suka zo shine abin da yake faɗi da su to shine sai ke cewa wa khuliqu laha kuma su ma an halice su ne domin ta annahum khaliduna sai su masu dawwama ne fiha abadan a cikin wutan nan har abada fana fata ala khurujahum kun ga Allah madaukaki ya kore fitar su minha daga cikin ta bi qaulihi da yake cewa wa ma hum bi kharijina haka wannan nassi ne kuru-kuru baya bukatar wata fassara ba za su fita ba Hmm. wa nafa inqita'aha kuma sannan ya kore yankewarta anhum daga kansu ma'ana azabar da ake musu daga wuta ya kore cewa za ya yanke da faɗinsa da ya ce mai layu fattaru anhu kaga wannan labari ne shi ma akan cewa ba za a yanke ba wa a fana'ahum fiha kuma su ɗin kansu Allah ya kore cewa za su ma'ana ba za su kare ba an ce ba su kare ba ma'ana ba za su mutu ba ka gani bi kaulihi da yake cewa la ya mutu fiha wala yahya tunda ko waɗannan abubuwa guda uku sun samu na farko babu fita azabar babu yankewa shi wanda ake wa azabar shi ma kuma ba zai mutu ba wannan babu wani nassi da ya kai wannan karfi wajen nuna mana abadiyya tunda zancen abadiyya ake so a tabbatar mun gane yawwa abadiyya ma'ana zarce wata da baka'inta da wanzuwarta har abada babu yankewa sai ce wa ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam har yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wannan kuma mun gama da ayoyi ga hadisai yawwa ya ce amma ahlun nari amma ‘yan wuta allazina hum ahluha wanda su ne ma'abuta wuta fa innahum la na fiha to su ba sa mutuwa a ciki wala Yahyauna kuma ba za su rayu ba Mm. ma'ana ba rayuwa ce rayuwar da za su ce rayuwa suna jin daɗin ta ba ba kuma mutuwa ba ce da za ta yanke musu halin da suke ciki ya zama cewa ba sa jin ma abin da ake ji wa qala sallallahu alaihi wa sallam har yanzu manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza sara ahlul jannati ila janna wa ahlun nari ila nar in yan aljanna suka tafi aljanna ma'ana suka kasance cikin aljanna yan wuta ma suka kasance cikin wuta ji abil mauti za a zo da wuta za a zo da mutuwa hatta yuhmala har a ɗauke ta ita mutuwa bainal jannati wan nar ko hmm? ko yuj'al ne yawwa yuj'al shi yafi dacewa nawa yuhmalu yasa kuskure ne kuskuren bugu ne hatta ala bainal jannati wan nar har a sanya ta tsakanin aljanna da wuta thumma yuzbahu sannan a yanka ta thumma yunadi munadin sannan mai shela yayi shela ya ahlal jannati ya ku yan aljanna la maut babu mutuwa ya ahlan nari ya ku yan wuta la maut babu mutuwa fayazdadu ahlul jannati faraha sai yan aljanna su ƙara murna da farin cikin su alhamdulillah sai mutum ya ji natsuwa cewa yanzu haka halin nan ba za mu mutu ba hmm? duk wani abu fa da ake cewa daɗi kalmar daɗi an san kalmar daɗi haka dai da muke faɗarta to wannan abin da muka sani ma na duniya muka sani duk abin da yake sunansa daɗi to na aljanna kansa daban yake duk abin da kake so za ka same shi wannan shine lafazin da Allah madauki ya amfani da shi a cikin alkur'ani lahum fiha ma yashtahun suna da abin da suke sha'awa duk abin da kake sha'awa da abin da ka san shi a duniya irinsa wajen suna kenan da abin da baka san shi ba domin duk abin da yake akwai shi a duniya akwai shi kuma a aljanna abdullahi dan abbas yana cewa me mun taba magana anan ko ba sau ɗaya ba abdullahi ibn abbas yana cewa duk abin da kaji yana da suna a duniya na kayan daɗi yana da suna kuma a lahira an ambata mana shi a qur'ani to haɗuwar kawai ta suna ce kamar giya yanzu ka ga giya ga su rumman da fawake fakiha iri iri kayan marmari to kawai sunan ne suka haɗu wannan fakiya ce wacce ma fakiya. amma wajen kamanni wajen daɗin in ka sa a baki ni na so wani lokaci in na bayanin sai ga kaman ba a fahimta ba kalmar daɗin nan nake faɗa shi yawwa abin da nake nufi wato mu fahimta shine ai mu ji daɗi a jikinmu ko a bakinmu wani abu ne da anan duniya shi kansa wata halitta ce Allah ne halicce ta ko yawwa da anan duniya Allah ya halicce shi don ya dace ne da irin mu rayuwar mu tana to in ka je lahira a aljanna kalmar daɗin duk da cewa shi ma daɗi ne to shi kuma daban ne ma'ana ba irin wannan bane da zaka ji dan wannan na duniya ai yana da farko yana da ƙarshe shi kansa ko wancan kuma yana ɗanɗanansa daban ne in magana ɗanɗano ne in a jiki ake ji haka zaka ji to ballanta na ai maka zancen sauran abubuwa irin su matan aljanna da sauransu za ka ga ana ta siffantawa ka karanta littafin ibn qayyim eh, yana da littafi da ya baitoci nuniya sunansa kenan to ibn qayyim in ka karanta siffar da yawa aljanna baitoci ne yayi masu daɗin karantawa kowanne yana karewa da nunin shi yasa ake ce mata nuniya to a ciki da ya zo wurin Ah, wasafta aljanna ya faɗi ƙofofi tun daga ƙofofinta ya fara da bangonta da abubuwan da ke ciki da ruwan da ke ciki kayan marmarin da ke ciki da ya zo kan matan aljanna haka ya rika wata siffa kai ka ɗauka irin manyan tantiran 'yan duniyan nan ne shi kansa da ya gama sai da ya ce allahumma gufran ya allah <laughs> saboda duk abin da ke jikin mace ba abin da bai siffanta ba wuri kaza komai sai da ya faɗa to Allah da ya kyauta Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a can Allah ya ba mu damar mu ji daɗin abin da ake ji a can to mu ci gaba sai ke cewa wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim yan wuta kuma za su ƙara baƙin ciki akan baƙin su damuwa akan damuwa nadama kuma akan nadama lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba in ka yi damu ma ka yi nadamar ba za a dawo da kai duniya ba shi yasa a wurare da yawa a cikin alkur'ani Allah madauki ke bamu labarin waɗanda in an zo karɓar ransu za su ce rabbir ji'un ya ubangiji in an je kai za a yi musu azaba su ce ya ubangiji ka da mu la'alli a'malu salihan ko a cikin suratul mu'minun ko la'alla zan yi aiki aiki mai kyau shi yasa malamai suke cewa babu wanda mutuwa za ta zo masa ya ji yana so har annabawa ba sa son mutuwa saboda ɗacinta da rashin daɗinta da kuma san da san same ta a matsayin yaƙi ne to su samu damar da za su ƙara aikin kirki akan aikin kirkinsu in kuma mutum mutumin banza ne duk kafircinsa shi ma baya son mutuwa saboda so yake a bar shi a duniya ya zo ya gyara aikinsa kafin a koma ba lokacin da ɗan adam yake jin nadamar da kuma takaicin kansa akan ya ɓata lokaci irin lokacin da mutuwa ta zo masa. Hmm. Allah sa mai amfani da lokacinmu kafin mutuwar ta zo to shine sai ya ce wa fi lafzin kullun khalidun fi ma huwa fihi a wani lafazin abin da ya zo kenan cewa kullun kowanne mutum ɗaya ma'ana kowanne daga cikin 'yan aljanna da 'yan wuta to khalidun mai dawwama ne fi ma huwa fihi cikin abin da ke ciki in a aljanna yake mai dawwama ne in a wuta yake mai dawwama ne وفي رواية أو رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan an yanka mutuwar fa wannan hadisin ne ba mu kare shi ba bayan an <clears throat> gama da mutuwa ba mutuwa to annan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa anzirhum yawmal hasrati ka gargade su <clears throat> kai musu gargadin ranar hasra me hasra nadama ba hasara ba yawwa hasara wannan da ha'u hasra khasara shine hasara da muke faɗi da Hausa haka muka ɗauko ta muka cire ɗigon kawai na kha'un ko muke cewa hasara yau amma alhasratu shine annadama yawwa kai musu gargaɗi gargaɗin me yawmul hasrati shi yasa malamai suka ce yawmul hasrati yana cikin sunayen <clears throat> ranar tashin alkiyama domin rana ce da ake yin nadama akan abin da aka bari a duniya na aikin da ba a yi ba ko kuma saban Allah da aka aikata shi kai musu gargaɗin wannan rana iz qudiya amru yayin da aka yanke lamari ma'ana hukunci kan an gama shi ba komowa duniya kuma ba zancen a baka dama ka aikata wani aikin daban a ranar ta lahira ba gun aiki ba ne ba mutum ba zai zo ya ce a to da dai ya Allah mun yi hasarar wancan lokacin na lahira ba mai aikin kirki ba tun da dai ga aljannan nan mun gani to a bamu dama yanzu mu wani aikin kirkin a gaban ka mu bauta maka man ka kyale mu mu shiga Allah zai ce a'a an ba ku muhla an baka lokaci sai da ka rayu tun kana karami aka rene ka aka baka tarbiyya manzanni suka zo ga littafi wani ma ya haddace amma an aka aikata kaza aka aikata kaza aka aikata kaza don haka maganar uzuri ya kare hmm. Allah maɗauki kyauta yace wa hum fi ghaflatin suna cikin gafala wa hum la yu'minuna kuma ba sa imani hmm. ma'ana a rayuwarsu ta duniya suna cikin gafala kuma sannan ba su yi imani ba don haka wannan shine sakamakon su yace wahiya wannan hadisai da aka faɗa fi sahihi ko kuma riwayoyin nan da ya ambata suna cikin sahih in yace sahihi yakan zama sahih bukhari yakan zama sahih muslim mm. yace wa fi a ahadithu ghairu ma dhakarna a cikin wannan kuma mas'alar dai akwai hadithai banda ma wanda muka ambata mm. to wannan mun gama da maganar aljanna da wuta kenan muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya samu cikin waɗanda za su shiga mu je yanzu darasi na gaba ko tambaya ta gaba ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة نعم ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا حجب أعداءهم فإذا فإذا حجب فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه وفي الصحيح عن جابر صحيحين وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي جرير جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ولا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة ليلة أربع أربع أربع عشرة نعم مبني مبني نعم. على الفتح دكا فقال إنكم سترون ربكم عيانا نعم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته نعم. فإذا استطعتم أن تغلبوا على صلاة ألا تغلبوا فإذا استطعتم ألا تغلبوا ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا جيد طيب جزاك الله خيرا yace ma dalilu ala anna ya rauna yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala fi daril akhirati to mun shiga wata matsalar ah, matsala nan ba rikici nake nufi ba ma'ana wata matashiyar ta tattaunawa ita ce shin ana ganin Allah subhanahu wa ta'ala a lahira ko ba a ganinsa wannan matsalar ita ma mai shigo da ita cikin babin aƙida labari ne Allah maɗauki ya bamu a cikin alkur'ani manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari shi ma a cikin hadisai akan wannan matsalar to amma an samu wasu ba su yarda da wannan zancen ba amma a zahirin abin da Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin alkur'ani shine ana ganinsa ranar tashin alkiyama ko kuma an ce ana ganinsa a aljanna yan aljanna za su gan shi yawwa sannan kuma amma a nan duniya babu mai ganinsa ba wanda yake ganin Allah a nan duniya wannan ita ce aƙida mai kyau gwargwadon ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dunkule waɗanda suka saba a cikin wannan matsala suna da yawa manyan su ne dai yadda aka saba masu kaucewa hadisai da ayoyi su ne mu'tazilawa suka ce a Allah ba a ganinsa wannan kuma yana komawa ne zuwa ga matsalar sunayen Allah da sufofin Allah kowa mazhabarsa a babin tabbatar da siffa ga Allah ita ce mazhabar da ta jawo shi ya fada inda ya fada a wannan kaulin domin su a gunsu Allah subhanahu wa ta'ala akwai shi kawai haka suke cewa akwai shi ba shi da siffa yana da suna da suna ya kai amma ba shi da siffa ko ɗaya wani shine kaulin mu'tazilawa suna cewa in ka ce Allah ya siffantu da wani abu to kamar siffofin nan a gunsu kowanne wani Allah ne daban wai ka ta'addada tilali alihatu wannan haka hankalinsu ya ba su mun fahimci wannan wannan malamai suna cewa dama in an zo irin wannan babin kana bayanin matsaloli da ra'ayoyi irin na masu irin wannan ra'ayoyi na bid'a ba a buɗe dawa da ƙarfi da faɗi sai wani tunanin ma ya je shige shi inda magana ce ta hankali musamman kana da magana da wanda ba lalle ya karanta wannan matsalar ba shi yasa wannan amfanin irin wannan littafin kenan da ba ruwansa da maganar su masu bid'an da irin wannan ra'ayin nasu da kawo dalilansu ko rushe shi akwai gunsa ɗaliban ilimi ana yi musu wannan daban amma nan babban abu shine a nuna maka cewa dalilai daga qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da Allah ana ganin sa wato a shikenan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk zamu ji da waɗannan ayoyi to shine shi qala Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya ce wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskoki a ranan nan suna cikin ni'ima suna da ni'ima kana kallon su akwai ni'ima da annuri a kansu shine ake nufi da nadhuru an shi shine ma'ana haske da ake gani a fuskar mutum ila rabbiha me nadhira yawwa nadhira va ake karanta wannan va karka ce nazira <clears throat> ba zayun bace mun sa a larabci akwai harufa <clears throat> irin waɗannan guda uku ko akwai zayun da ake ce mata zaira ita ce a cikin kalmar zariya da zazzabi za haka ziyara yawa wannan akwai kuma zalu za in za ka faɗe ta sai ka kaman ka datse harshenka yawa wa zariyati zarwa yawa ita ce zalu to akwai kuma za'u to ita ce wannan azzalimin da <clears throat> yanzurun to ita ma za ka leƙo da harshen amma za ka yi tafhimi bambancinta da za waccan za ba tafhimi wannan kuma za akwai tafhimi yawwa to ita ce wannan ila rabbiha nazira zuwa ga ubangijinsu su masu dubi ne masu kallo ne to anan maganar take Allah wannan nasri ne kuru cewa ana ganin Allah subhanahu wataala a lahira tunda ya ce yawma idin mun gani bai ce anan duniya ba anan duniya dama mun ga misali daga annabi Musa alaihi salatu wasalam da ya zo ya ce rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani annabi musa ya roki allah maɗauki ya allah ka bani dama in ganka allah ce a ba za ka gani ba amma ka dubi wannan dutsen in ya tsaya ya tabbata a inda yake to kai ma za ka iya gani wannan ya tabbatar mana cewa halittar allah ba su da karfi a nan duniya da za su iya ganin allah subhanahu ta'ala da zatinsa shi sa ce falon ma ta jalla rabbuhu kaga nan bai ce wani amru rabbihi ba cewa yayin da ubangijinsa ya bayyana lil jabali ga dutsen me ya faru ja'alahu dakkan sai Allah ya sa dutsen nan a niƙe saboda ɗan adam a duniyan nan ba shi da karfin da zai iya tahammuli ya iya jurewa ya kalli zatin Allah subhanahu wataala shine sai dutsen ya diddige wa kharra Musa sa'iqan Musa ya faɗi shi ma'anan asome annabi Musa alaihi salatu wasalam kaga in annabi Musa alaihi salatu wasalam ya suma ba zai iya ba kaga kenan babu wani kuma da za a ce shi ma za a iya nuna masa akwai sabani da malamai suka tattauna akan shin manzon mu sallallahu alaihi wasallam tunda shi ya fi annabi Musa ya ga Allah ko bai gan shi ba shi ma magana mafi karfi ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah da idansa na wannan na duniya ba abin da ya tabbata a hadithi ya zo a sahih muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi qalbihi ko bi fuadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah madaukaki a zuci ko da kwakwalwarsa ma'ana da kansa ma'ana a mafarki kuma bai gaya mana yadda ya gani ba mun fahimci wannan balantana a ce hakikanin zatin Allah ga yadda yake mun fahimci wannan don haka a duniya babu mai ganin Allah subhanahu wa ta'ala duk dabaru duk ibadar da mutum zai ba zai ga Allah ba duk abin da ya gani wani wahaminsa ya gani a zuciyarsa ba Allah ba Allah ya fi karfin wani dan adam halitta a duniya ya ganshi. amma a lahira 'yan aljanna za su gan kamar da za mu zo mu ji a wannan hadisi yawwa to su masu tawilin waɗannan sai suka ce ai wannan ujuhun yau mai ilin nadira ila rabbiha nadira ya suka fassara su da suka ce ba za a ga Allah ba sai suka ce nan tun ai muntaziratun athawaba wai suna suna suna suna wasu fuskoki a ranar nan suna jiran ma'ana suna sauraro daga intizari in aka intizari da larabci ma'ana same. sauraro ma'ana suna jiran sauraro don a zo a ba su ladansu da suka aikata aiki hmm. malamai suka ce musu a'a duk inda ka ga navara in in aka yi ta'addinta da ila to maganar ido ce yawwa in kuma maganar intizari ce to tana ta'addi mu ba sharatan mutum zai ce zirni. yawwa walakin kulun zurna bai ce unzur ilaina ba yawwa kun ga wace ya ayyuhal ladina amanu ko la taqulu ra'ina walakin ko walakin qulu zurna wasma'u walakin mene qulu ku ce unzurna ka saurare mu yana zuwa da unzurna ma'anarsa ɗaya da intazirna yawwa ma'ana saurare mu jira mu bi mu a hankali mun fahimci wannan amma in aka ce nazara kuma ya zo da ila to ba zai yi ya ɗauka a larabci dai da aka san larabci to maganar ido ne wane ya dubi kaza kun ga kenan ashe wannan nassi ne akan cewa Allah subhanahu ta'ala ana ganin sa ranar tashin kiyama wa qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata to suna da husna wa ziyada menene husna menene ziyada annabi musallallahu alaihi wasallama ya fassara wannan aya da kansa a hadithin suhaib ar-rumi duk da malamin bai kawo mana shi nan ba cewa abinda ake nufi da Al-husna shine aljanna abinda ake nufi da aziyada ita ce ganin Allah da lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fassara wannan ayar a hadisi sahih yana bukhari da muslim yawwa wa qala ta'ala fil kuffari dangane da kafirai kuma Allah madaukaki ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna ko kalla ku saurara innahum lalle su suwa zamirin yana kuma zuwa kan kafirai an rabbihim daga ubangijinsu yauma idin a wannan ranar la na su abin kangewa ne menene abin kangewa ma'ana akwai shamaki tsakaninsu ma'ana me ba za su gan shi ba ashe kafirai ba za su ga Allah ba mun fahimci abin to shine nan shi ma akwai eh, riwayar da bai kawo ba ko kuma maganganun da bai kawo ba al'imamu shafi'i shi ya istidlalin da ya kawo mana anan cewa in tunda Allah maɗaukaki ya gaya mana cewa an kange kafirai daga hijabi ba za su gan shi ba ashe muminai za su gan shi akhdhan bi mafhumil mukhalafa yawwa to shine sai ke cewa fa idza hajaba a'da'ahu tunda kuwa ya kange ya sha makance makiyansa lam yahjib awliya'ahu to ba zai kange a masoyansa ba Hmm. inda ba a ganinsa gaba ɗaya ne shikenan sai sai hijabi tsakaninsa da halittarsa ba fa'idar a ware kafirai a ce ba za su ga Allah ba tunda aka ware su a sheki ana ana nufin me mumini za su gan shi to wa fi sahihaini makaranta hadisin eh, jarir din ko da kansa sai a tsaya ko za mu iya kaiwa mu kare gaba daya ko da ke suna da yawa ah, to la'alla dai za mu iya kaiwa ga hadisin suhaib din ma yana nan a gaba za mu gan shi yace wa fi sahihaini an jarir ibn abdullahi albajali kenan ko radiyallahu anhu qala yace kunna julusan wata rana mun kasance muna zaune ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila alqamari sai dubi wata watan nan kuma lailata arba'a asharata daren goma sha hudu shine ma'anar lailata arba'a ashara arba ashara nan duk lafazin da yake irin wannan ginanne ne mabni ne ba a cewa lailata arba'i ashara a'a majin kamsata ashara arba'a ashara haka ake hadawa duka da fataha hmm. inda ya zo a wannan hali na abin nan eh, ilin wannan an yi mudafin ilai ko da ke a kowane yanayi ma dai inda ya zo da wannan bina'in na wannan arkam din mabniyi ne faƙala sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum satarawna rabbakum ayanan za ku ga ubangijinku ayanan mai ma'anin ayanan ganin ido da ido yauwa ƙuru-ƙuru babu shamaki kamata rauna haza kamar da kuke ganin wannan ya nuna musu wata mun fahimci wannan la na fi ru'yatihi a wani ƙaulin la na fi ru'yatihi an karanta da tadamun an karanta da tudamun in an ce la tadamuna to ba za ku yi gogoriyo kuna kokawa da juna ba wajen ganinsa yanzu in wata ya kai ran goma sha hudu da daddare akwai buƙatar mu taru a ƙofar fada mu ɗaga kai lokaci guda muna kokowa wannan ya tura wannan sannan mu gan shi misali na bayar ai kowa a gidansa yana zaune yana cin tuwo ya daga kansa haka zai ga wata gashi a gidansu to wannan shine abin da yake nufi la tabamuna ba kwa da juna ba kwa kokawa domin wannan ya ce shi zai gani ba wannan ba in aka karanta kuma da la tudamuna da damma akan ta'u suka ce abin da ake nufi la tuzlamuna fi ru'yatihi ba za a zalunce ku ba babu a cikin ku wanda ba zai ganshi ba sakamakon aiki mai kyau da yi to ba za a zalunce shi ba sakamakon aikin nan shine zai ga ubangiji mun fahimci shi kuma wannan yawwa to sai yake cewa fa inistata'tum don haka in kun sami iko Allah tughlabu cewa kada a rinjaye ku ala salatin qabla tulu'i shamsi kada a rinjaye ku ku kasa yin sallah kafin fitowar alfijir ina kafin fitowar rana kai wa salatin qabla ghurubiha da kuma wata sallar kafin faduwar rana fafalo to ku aikata malamai suka tattauna akan wannan hadisi cewa wannan hadisi ashe yana nuna mana daga cikin sabubban da sukan sa mutum ya samu ganin allah ran tashin alkiyama shine ya rika yin sallolin nan guda biyu salatun qabla tulu'i shamsi wa salatun qabla ghurubiha yawwa ma'ana malamai sai suka fassara suka ce abinda ake nufi sallar asubahi da sallar la'asar su ake nufi sallar asuba da sallar la'asar wannan yana cikin dalilan da malamai masu cewa ah, salatul asr ita ce as-salatul wusta suka karfafa da wannan hadisi cewa tun daga shi an karfafa an faɗa a salatul wusta mafi ficiya mafi tsada mafi daraja salatul asr kauli mafi karfi ita ce salatul asri yawwa sannan kuma wannan nasi ya zo tun da aka ce qabla tulu'i shamsi yana nufin kafin wato fitowa ma'ana kafin rana ta faɗi tunda sallar asuba ita ma kafin rana ta faɗi ne ina fata mun fahimci wannan naka sai suka ce ashe yana da muhimmanci mutum a rayuwarsa kada sallar asuba da sallar la'asar su rika kubce masa wannan hadisi ne akwai wasu hadisan kuma zamu ji suna fifita wasu sallolin ko kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ah, salloli guda biyu su ne suka fi tsanani akan munafikai wani sallolin da asuba da isha'i kaga nan isha'i ta ma ta shigo yauwa munafiki baya son sallar isha'i baya son sallar kuma asubahi me yasa saboda yana baccinsa zai tashi ya bar bacci ya taho asuba yana gida yana cin abincinsa za a kira isha'i zai taso ya taho isha'i baya son ya bari waɗannan abubuwan da za su shagaltar da shi mutum in yayi magariba dama ya dawo daga aiki ya gaji wani dama baya dawa sai bayan magariba to ya shiga gida yana hutawa ga iyali ya bar abin nan abin da yake da iyalin nan ya bar abinci ya taho sallar isha'i wahala ne a gurinsa wannan kai yanzu zaka ga ba haka ba tunda kana zuwa karatu tsakanin magariba da isha'i amma wanda ya saba da rayuwar ko cin abincinsa bayan magariba za ga cewa zuwansa ga isha'i ne masa nauyi sai mutumin da ya dage to wannan shine dai abin da wato wannan hadisi ke nufi ashe kenan in mutum yana son ya samu wannan baiwa ta ganin Allah subhanahu wataala to wannan salloli guda biyu da sallar asubahi da kuma sallar la'asar a cikin jam'i musamman suna taimaka masa akan wannan wannan Allah tughlabu bishai in min al-mulhiyat abin da ke nufi kenan ai kada wani abu daga cikin abubuwan da suke shagaltar da ɗan adam ya rinjaye ku akan sallar asuba ko kuma sallar la'asar ai mun fahimci me ake nufi Allah tuhulabu yawa duk wanda yake da ikon kada a rinjaye shi akan wannan to ya kokari ya aikata shi na sai yasa yace ce faf'alu a takaice dai wannan hadisi ya nuna mana cewa ana ganin Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama to wani zai kawo wata tambaya ana, me yasa aka yi tashbihi anan Allah annabi sallallahu alaihi kun ga ya kamanta ganin Allah da me da ganin wata to saboda kada mutum ya shiga babin sunayen Allah da sufofin Allah ya fada wani kwari ai akwai ka'ida a can cewa laisa ka mithlihi shay'un ko wa huwa samiul basir Allah ba abin da ya kama da shi kuma shi mai ji ne kuma mai gani ne yawwa to sai malamai suka ce anan ya kamata ka fahimta wa qawluhu fadinsa kamata rauna haza ya nuna wata ya ce kamar da kuke ganin wannan ai ka ru'uyati kum hadal qamar kamar ganin da kuke wa wannan watan yace tashbihun lirru'yati birru'yati la lilmar'iyyi bilmar'iyyi na ji kun ce mm, an fahimci abin ne yawwa abin da yake nufi ya ce tashbihi ne na arru'uya ru'uya ma'ana an kwatanta ru'uyatullahi bi ru'uyatul kamar ganin irin yanayin ganin yadda ganin naku yake dangane da wata ba kwa rikici kan ganin to haka za ku ga Allah ba rikici ba ana kwatanta Allah da wata bane yawwa shi yasa ce la lil mar'i bil mar'i al mar'i shine abin gani abun ganin nan abu biyu aka faɗa ko Allah maɗaukaki da kuma wata to ba ana kamanta Allah ne da wata ba amma ana kamanta irin ganinka da kake wa wata ba rikici gashi nan fawayo kana ganinsa to haka Allah subhanahu wa ta'ala haka zai bayyana babu rikici a ganinsa mun fahimci wannan kuma wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari dangane da ganin Allah a lahira a cikin aljanna yan aljanna bayan sun shiga aljanna ne Allah zai tambaye su kun ji daɗi kun samu ni'ima kun gamsu su ce Allah ya alhamdulillah ka gama mana komai sai ce ba a ƙara muku wani abu ba suka ce me za ka yi mana ya Allah ai wannan mu kawai ai komai yayi sai Allah ya bayyana gare su sai su gan shi kamar yadda yake da zatinsa Allah shi ya san yadda yake to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ce yan aljanna za su ji cewa ganin da suka yi wa Allah ya fi duk abin da ke cikin aljannar daɗi kun ga ashe wannan abu ne da ya kamata mutum ya nemi ya gan shi hmm. to Allah maɗauki ya sa muna ciki sai ke cewa to kama anna qawluhu fi hadithi takallamin wannan ƙara ƙarfafa wannan magana cewa karka kawo a tsakanin Allah da wata sai ya ƙara kawo wani misalin ya ce kama anna qawluhu kamar yadda faɗinsa da yake cewa fi hadithi takallumin lahi azza wa jalla bil wahyi ai akwai hadithin Abdullahi ibn Mas'ud ko mun karanta shi a baya cewa sifatul kalami in ba manta ba a cikin wannan littafin yawa ya kawo mana wannan hadisin cewa in Allah ya yi magana da wahayi ko ya ce darabatil mala'ikatu mala'iku suna karkada bi ajni hatiha fukafukansu in Allah ya yi magana in Allah ya yi wahayi zuwa ga annabawa mala'iku sukan kada fukafukansu don girmamawa ga Allah cewa ya magana to wannan ya ce khad'anan li qawlihi dan risinawa shine khad'anan dan risinawa li qawlihi ga maganar Allah ka annahu salsalatun ala safwan yadda su suke ji kamar wato abin nan sasari ko sarƙa idan ana janta ta ƙarfe ana janta akan fa mun san fa da hausa ko dutse dunkulalle haka in aka ja ƙarfe a kansa ya ake jin ƙarar za a ji wata irin kara ko ba haka ba ya ce to haka mala'iku suke jin maganar allah subhanahu wa ta'ala to su yake cewa a nan irin jin ake kamantawa ba magana tasa ake kamantawa da wannan ba mun fahimci abin yau kamar yadda a wannan hadisin ma irin ganin aka kwatanta mana ba an kwatanta Allah da wata bane mun gane insha Allah yawwa to shine shi wa hadha tashbihun lis-sama'i bis-sama'i wannan ma an kwatanta ji ne da ji la lil masmu'i bil masmu'i ba ana kwatanta abin ji da abin ji ba ma'ana da abin ji maganar Allah da kuma wannan ƙarar sarka ba shi ake kwatantawa ba mun gane wannan yawwa sai ke cewa ta'ala Allah an yushbiha fi dhatihi aw sifatihi shay'un min khalqihi ko Allah madaukaki ya daukaka shine ma'anan ta'ala Allah Allah ya fi ya yayi sama da ya hai ya wuce matsayin a ce shi kamanninsa a zatinsa ko a siffofinsa sun yi kama da wani abu na halittarsa Allah bai kama da komai na halittarsa ba duk abin da ka ji a duniyan nan ko ka gani ko ka sansana, ko ka ɗanɗana ko ka taɓa to ba Allah ba ne kuma bai kama da Allah ba wannan ka'ida ce a babin abin da ya shafi sunayen Allah da sifofi yace wata nazzahan nabiyyu eh, ko wata nazzahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ma sallallahu alaihi wasallama ya tsarkaka ya fi ƙarfin." an an yuhmala shay'un min kalamihi a ce an ɗauki wata magana daga cikin maganganunsa alat tashbihi a ce gashi yana kwatanta Allah da wani annabi ya fi karfin yi haka shi ma don me wa huwa a'lamul khalqi billahi azza wa jalla shine yafi kowa sanin Allah tunda ya bada wannan misalin to ba kuskure bane duk wannan yana kore maganganun wasu mutane za su ce to ya za a yi nan Allah ya sai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya kwatanta ganin Allah da ganin wata usai su ce to kun ce ba a tashbihi to gashi ku kun yi to shine ne yake faɗa ba yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana bayan Allah ya hana kamanceceniyan nan tsakaninsa da halitta sannan a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa za a iya fahimtar cewa shi ma yayi wannan kamanceceniyar ko ya kwatanta Allah da wani abu kun gane wannan wannan duk kokarin a tsarkake maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga a ce ta kunshi wani abu wanda yake ba daidai bane hmm. maganar manzon sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayanta gaskiya ce kuma daidai ce to mu karasa ina ga babin sai mu tsaya tun da na ga eh, saura guda biyu ko ko ya isa haka kun gaji yace wa hadithi suhaibin inda muslimin daga cikin hadithin suhaib ar-rumi inda muslimin a wurin muslim yace fa yakshifu al-hijaba sai Allah ya yaye hijabi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah subhanahu wata'ala tsakaninmu da shi akwai wani hijabi da ya kare ba za mu gan shi ba to Allah subhanahu ta'ala a ranar nan ranar kiyama a aljanna fa yakshifu hijab fama u'tu shay'an ahabba ilaihim min an-nazar ila rabbihim azza wa jalla in suka dubi Allah subhanahu wata'ala sai su ga ba a ba su wani abu ba shay'an ya kawo nan na kira a siyaƙin nafi kaga ya shiga komai ya shiga ciki duk abin da aka ba su duk abin na ci da na sha da na kwanciya ko menene bai kai daɗi irin abin da suka ga Allah irin yadda suka ga Allah subhanahu ta'ala ba mun gane wannan ahabba ilaihim mina nazari ila rabbihim azza wa jalla thumma tala hadhihi al-aya sannan sai karanta wannan aya lil ladina ahsanul husna wa ziyada kun ga wannan ita ce wanda nake ga mana dazu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara a cikin wato hadisi wa fil babi a cikin wannan babi dai na ganin Allah subhanahu ta'ala akwai ahadithu kathiratun akwai hadisai da dama sahihatun sarihatun ingantattu kuma ƙuru wajen bayanin abin da ake so a fahimta a cikinsu zakarna min ha a cikinsu mun ambaci fi sharhi sulamil wusul a littafin mai suna sulamil wusul sharhin sulamil mai suna ma'arijil kabul ya ce ya yi sharhin hamsatan wa arba'in hadithan an akthara min talatin sahabiyya dan mutum ya ji wannan maganar wallahi ba ta wasa ba ce ya ce hadithi ɗaya ɗaya ɗaya hadithi arba'in da biyar akan wannan matsalar ta ganin Allah da haka wannan da ya gutsuro mana kaɗan ce kuma ya ce duk ya yi sharhin su a wancan littafin nasa babba ne mujalladi biyu na jin ɗaliban ilimi dai sun san shi kuma riwayarsa an ruwaito wannan hadisai ne an akthara min 30 sahabiya daga sahabi ɗaiɗai har sama da talatin sun ruwaito wannan magana cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ana ganin sa ranar tashin alkiyama wato wani abu da nake so in tambihi akai mutane da yawa in kana magana a babin siffofin Allah mutane haka suna dan jin wani iri haka wani baya sakin jikinsa ya ji daɗin darasin ko karatun ya ta zancen Allah ɗinnan shi kamar baya so in ana zancen siffo saboda me abin da muka tashi ne akai na kyamar magana akan waɗannan abubuwan saboda wasu sun gurɓata mana harkar ta hanyar ilimin falsafa da ya shigo cikin harkar ba gonarsa ba ce sai suka shigo da shi gonar wannan abu shine wahayi Allah ya ce kaza to duk zancen Allah gaskiya ne annabi sallallahu alaihi ya ce kaza to duk zancen manzo Allah sallallahu alaihi gaskiya ne don haka ba kyama a ciki abin da Allah ya faɗa ka faɗe shi kawai abin da zaka shine ka kore ka mancece ya tsakanin Allah da halittarsa in ya ce yayi kaza ka ce eh ya Allah yayi amma kuma shi ya san yadda nasa yake ba irin namu bane sai ka ji cewa ba ka kyamaci wannan magana akan sunaye da sifofi din ba hmm. to mu karasa wannan magana sai ce wa man radda zalika kaga ya san akwai masu raddin kenan shi ya ce wanda duk ya kore ya kore waɗannan hadisai ya karyata su bai yadda da su ba faqad kazzaba bil kitabi to ya karyata alqur'ani wa bima arsalallahu bihi rusulahu ya kuma karyata abinda Allah ya aiko manzanninsa da su da shi wa kana min alladhina qala Allah ta'ala fihim kuma zai zama cikin waɗanda Allah madaukaki ya faɗa dangane da su cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubuna shi ma Allah zai sa shi cikin waɗancan me yake nufi anan tunda ya sai ayoyin Allah kaga bai kamata ran da za a yi abun ya zama ya samu ya more cikin wannan abu shine <laughs> abin da yake nufi yau ma'ana baya cikin masu ganin Allah subhanahu wataala tunda an ce za a yi ya ce ba za a yi ba hmm. ya shiga yau sai a sha makance shi tare da sauran kafirai yace nas'alullah ta'ala al afuwa. muna roƙon Allah ya mana afuwa wal afiya ya kuma tsare mu in an ce afiya da hausa ba lafiya ake nufi ba yau duk da haka muka fassara ta lafiya da muke cewa Allah ba mu lafiya ma'ana eh, daga larabci aka ɗauko ta amma mu a fahimtar bahaushe in yace lafiya na nufin lafiya ta jikinsa ko ya zama lafiyayye yauwa duk da alma a larabci ta kunshi wannan ta kunshi kuma wata lafiyar da ba wannan ba ma'ana al'afiya shine Allah ya tsare ka daga duk wani abu da zai dame ka yawwa to Allah ya bamu tsarewa daga kowace irin damuwa Allah ya kuma yace wa an yarzuqana lazzatan nazari ila wajhihi amin yace Allah kuma ya arzuta mu mu ga fuskar sa subhanahu ta'ala Allah hada fuskokin mu baki daya a aljanna Allah ya amfani da mu da wannan karatu Allah ya kara mana fahimta Allah ya kara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قولا وعملا واعتقادا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين